A hada-hadan kasuwanci a kasuwar ta yau a Kano ana canjin dala a kan Naira 168. Sefa ana canjin sa a kan Naira 347. Fan na Ingila ana canjin sa a kan Naira 278. Riyal na Saudi Arabia ana canjin sa ne a kan Naira 44. Sai Euro wanda ake canjin sa a kan Naira 225. 'yan najeriya mazauna kasashen turai sun tura da kudade kimanin dala miliyan dubu ashirin zuwa najeriya ga 'yan uwa da abokan arziki wanda ya yi kwatankwacin kudin da gwamnatin tarayya ta kashe a shekarar da ta gabata wajen biyan albashi da allowance na duk ma'aikatanta.